مهدوف قريب فيستحق الأمل الذي يصيب وإن يكن صلة ألف حلم لي وغيره إماله قدرت لي to wa kad yakunu na ata mahzufin shi ismul fa'il da anka ce shina aiki irin aikin fi'ili to kuma yakan zan sifa ta mausuhi mahzufi orif da yake an riga an san yastahiqqul amal allazi wasifa sai su cincinci aikin wannan da an ga sifanta da ga sharhi nan hadi atamidu ismul fa'il yace sunan fa'il yakan iya dogara ala mausufin muqaddarin akan mausufi abin kaddarawa fa ya amala sai shi aiki amala fi'ili irin aikin fi'ili kama lau da ala maskurin kamar ainihi كمال إن عينيه من شيء غيره زارهنا والجمرة بالكدما وكمال إن ainihi da yawa wanda ke cika idanu ne min shi gairi daga abin wani ne to cewa malikin din nan ilmu fa'ilin amma sifa ta ta mausuhi mahzuri wai kam shahatin malikin ainihi? babu shahasu dinga kuma shine an mutum wanda ke cika idanu ne da abin wani ne in yan maraita wajen jamratul bil kaddama amma mutum mutumi kaga fa ainihi ainihi dan gaman mansubun wanda an banta ne da mali'in da mali'i wa mali'u shi ko sifata ne musuhin mahzu takadiruhu abinda aka dare kam shahatin mali'in wa misluhu iri ne na qauluhu cewa wani mawaki kana dihi saharatin ya uman liyuhinuha sai na ga kamar ya ce liyu fi hako haka na rike ko ina liyu fi hako ko liyu hinu ha akwai nunu babu nusa mai nunu to ita ta tafi kyau amma duka kusan daina na wahaya ke ci abu wahana ko yaran na ƙashi liyu hi ake misalta wanda ke aiki da bai da amfani ko yana son ya ije abin da Allah ya bai iya to sai ce ka na tihi saharatin kamar reme wanda ka tunin doji kamar bunsuru shi zo kina tunin doji yawman wata rana liyu shi hawai don yin na doji kalan ya zarha da ya cuta mata wa'au haƙar na hulwa'al sai dai shi reme ya na da kahonai ka zai kare ba ba dushen zai zai aibar to haka nan duk wanda ka jaya da abin da Allah ya shi zai cuto ya cuta ma abin nan to amma nan abin da a shaida cewa ka nadi abin da aka dare ka wa'ilin nadi kamar bunsuru shi a reme amma bunsurun duci shi a wa'il kamar reme da ka tulin duci don ya ke cuta bai iya cuta mata sai dai ya cuta maka hune shi ne ce a takadiru abin da aka dare ka wa'ilin nadi sai na ɗin ga zan sifatu mausuhin mahazuhin kuma bai hana yayi aiki ba wa in yakun silata al to in ya zan sila al shi ismu da fa'ila da an kace shi na aiki mun kaddamar da cewa in ya zan ba da ma'anar mali ba ko in ka ce laribun zaidan shi zalla na augadan kashi zan amsi to shi na yanzu ya ce ko ya zan amsi ko ya zan da ma'anar mali shi na aiki in an samu alif dalam aw in ya silata al in yazan sila al shi Izmul fa'il yana tare da al yazan mausul eh, al din mausuliya to ijmaluhu aikatar sai kadartu shi an yarda da shi fa hilmu wa da ma'anan mali da wani ne ko da aikin inda an kashi tona ba inda an ka tasan ba yana yi idza waqa fa'ili ya abu silatan shina sila lil alif wal ga alif da lam to Amina zai yi aiki maliyan wa mustaqbilan wa hala ko da dina ko wanda an fuskanta ko wanda ake tafi liwa ku ishe shi na izin mawqi al don nan ya abu kuma abu kashe iz Is domin haƙƙu sila abinda a haƙƙin sila an ta kuna ta zan jumla to yanzu tun tunda silatul mawsul na wurin jimla shi fata kuna sai ta ce haza allari zaidan lana au gadan huwa al-mashhur wannan shi an mashhuri min qaulin nahawiyyin daga zancen masu nahwu wata ama jama'atun min an-nahawiyyin amma wasu jama'a cikin malaman nahwu sun riya min hurmani na cikin su waɗanda sun kariya annahu idza waqa silatan li al in ya akwai yana sila ga al la ya amalu bai aiki illa maliyan sai in yana mali ba wala ya amalu bai ma aiki mustaqbilan wala hala malin ma da an kace ba aiki gare to in yana sila al gare dai shiga aiki waza amma ba anuhun sashi kuma sun riya annahu la ya'mal madalan an bai aiki gaba dai wa innal mansuba ba'dahu wannan da kaga an banta baya ne mansubun wanda an ka nazbanta na bi ilmari fi fi'il da kuma shi ne annan kuma shi yan nazbanta ba ilmul fa'il haka wasu sun kace wal ajabu amma abinda adban mamaki annahu hazain al su waɗannan mazhabobi biyu da waɗanda sun kace shi na da al ذكرهم المصنف ما لله يا أم تشي سكين تفصيل وزعم ابن أمة أن بدر الدين يا ريا تشين شرح لله أن إزم الفائل شيء وسون فائل إذا وقع إن أبو سلة شنا سلة لل عليه والله عمل زي أيك مالي ومستقبلا وحالا بيتفاق كم يشي بيتفاق باب الله باب الله ما لمن حول وقال بعد هذا أيضا bayan wannan kuma ya ce irtali an yarda wato irtala jami'un nahawi na eh, malam duk gaba ɗaya malaman nahawu sun yarda da aikatar da shi ya'ani idza kana